من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu da ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajali mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya samu yau a laraba ko inda muke ashirin da biyar daidai da watan zulqa'ada na wannan shekara ta hijiriya dubu wanda ta yi daidai da goma sha uku ga watan biyar na shekarar miladiya dubu muna nan dai a littafin asibbo littafin da ya tattaro mana magunguna a shar'ance da ake amfani da su wajen samun waraka ga waɗansu lalurori daban-daban daban na cututtuka wanda suka zo daga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi da yardan Allah subhanahu ta'ala a babi na goma sha takwas wannan akwai an ummi atiyya ta ba da gudunmawa daga ta wannan hadisin duk da cewa ummu salma ne wannan hadisin ya yi magana a kanta to ummu tsiya ma ta ruwai ko hadisin babul ismis babin da yake nuna halarcin sa tozalin nan da ake kiran shi ismis tozalin ismis yana nan gudun islamic semi za ku ganki ba baki ba ne irin kuma ba irin kalan kwallinmu ba ne kaman ya zan kira kalan yana na a ƴar kwalba haka a ƴar kwalba da ɗan tsinkin haka ana abin nan za a saba hoton ido cikin kwalba akwai wannan hadisi inda manzo Allah ya ce kuri alaikum bil ismi wannan hadisi na akwai baki irin ko akwai ni jajajar kamar lalle lalle nike gani yawa to duk wanda aka samu in dai ismud ne manzon Allah ya umurni a rika sa yana karfafa ido sosai yana kuma watsace ido da gani sannan yana fito da gashin ido yau a'a na jira shi ne nan ai na wannan na kan ido ɗin shi ma jira ne ya ake kiran shi da hausa na? ɗakin ido kawai ɗakin ido jira-jira ce da ka ce jira kawai an san amma da ka ce ɗakin ido an san wannan yana ƙarfafa shi za ka ga na wani yana cewa yana gutsurewa wani sa ya faɗa cikin ido a ita ta lalura wani ya lankwaso haka ya yi ta tukan mutum a ido yana ƙarfafa ido yana kwaye irin a wannan kaman yaɗi-yaɗi din nan yana yana yana kwaye walkuhul haka na manoman tozali noman tozali da ake nikawa a sa duka manzo Allah shi ma yana umurni da a rika sa minan ramadi wato idan aka samu laluran raunin ido an ramadu shine raunin ido raunin ido suna ƙarfafa ido suna wa ƙarfafa ganin mutum da yardan Allah subhanahu imamul bukhari Allah ubangi ya lullube shi da rahamarsa ya to mana wannan hadisin kamar haka yace haddathana musaddad haddathana yahya an shu'bata qala haddathani ni ibn nafi' an zainaba an ummi salama kuma akwai na ummu atiya kamar yadda ya dan kawo shi a cikin sama radiyallahu anha Allah ya da ummu salama tace anna mar'atan tuwfiya zawjuha wata mace mijinta ya mutu ya rasu fashtaka da ainaiha sai tana wato kukan ciwon ido sannan ciwon ido ya kama ta tana fama da ciwon ido فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم sai suka ambata wa manzon Allah mutane halin da take ga ta mijinta ya rasu kuma tana fama da ciwon ido wa zakaru lahul kuhla sai suka ambata masa in za ta iya sa kwalli ordinary kwalli haka wa annahu yukhafu ala aynaiha domin ana jima idon ta tsoro kada ya makance ana jima ta tsoro kada idon ta ya makance ko kuma kada sanya tozalin ya zamanto kuma ƙarin matsala ne ga idan faƙada sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace laqad kanat kunna wato da can ɗaya daga cikin ku ko mata yadda al'adunku suke a jahiliya kafin zuwan musulunci idan mijinta ya mutu tamkusu fi baitiha za ta zauna a cikin gidan nan nata fi sharri ahlasiha a mafi sharrin wajen zama au fi ahlasiha fi sharri baitiha ko ta zauna a gidanta a yanayi mafi sirri mafi muni mafi kyawu a jahiliya kenan a ce mace ba za ta yi wanka ba ba za ta tsefe kanta ba ba za ta yi wanki ba ba za ta sa kaya mai kyau ba sannan a ƙasa za ta riƙa kwanciya abubuwa dai irin na al'adun jahiliya anzu Allah sarsala ya ce kafin zuwan musulunci idan ɗayan ku mijinta ya mutu to ta shiga halin tasko halin matsi halin rashin lafiya da suna wai ai ta kaba kun san har yanzu inna in ka je waɗansu al'adu na ƙauye har yanzu inna inda muke bayani wata idan mijinta ya mutu sai a kawo mata al'adu da ce za ta riƙa kwanta a ƙasa ba ita ba gado da sunan takaba kuma a taburma kawai ko a asabari sannan na uku ba wanka sannan na hudu babu wanki ba tsefe kai ba tsabtace kan a yanayi dai mummunan yanayi to irin wannan zaman kuma a jahiliya ana yin shi na tsawon shekara to kaga akwai halin kwayan cuta bacteria menene duk ya kama ta shi manzon Allah sallallahu da aka ka masa tana zaman takaba kuma tana fama da ciwon ido amma ana jin tsoron sanya kullin nan kada ya tsara mata matsala sai manzon Allah ya ce to dama ku ai abubuwa na al'adu ne sai wahalar da ku wanda ba sa kan tsarin musulunci sannan idan tana son ta nuna alaman ta gama al'ata al'atakabanta za ta tafi ta takaba fa'iza marra kalbun ramata ba'aratan idan kare ya wuce to sai ta jefa kashin kare ko busasshe ta sa a ɗauko mata da marra kalbun ramata ba'aratan idan kare ya wuce ya yi kashi sai a ɗaiɗi kashin sai a jefa shi a riƙa nunawa a ta waje cewa ya ta jefar da wannan takaban yadda karin na ya jefar da kashin nan nashi bai da amfani to ita ma alaman dai ta gama takaba ta domfin ta sauke nauyi kamar ta sauke wahala irin wannan wahalan da aka ta shiga ciki na kunci ba wanka kan babu kaza yi an zauna zaman tasku kuma ka ga har tsawon shekara shi ne manzon Allah ya ce to daga yau fala babu wannan al'adan babu wannan azabtarwan babu wannan kuntatawa babu wannan wahalarwan arba'ata ashhurin wa ashara daga yau wata hudu ake yi kawai da kwana nawa kwana goma kuma mace za ta yi wanka za ta ƙefe kanta za ta wanke kanta za ta wanke tufafin jikinta za ta canja wani amma ba mai tsada na ado ba ba mai ado na kwalliya za ta sa ba za ta sa normal kayan ta kai wanda ba na kwalliya ba sannan ba masu tsada ba amma wanka da abin da duk za ta mai ta kaba abin da ba a son ta yi shi ne ta yi duk wani abin da zai nuna kwalliya ne a gare ta kamar <coughs> sa lalle tsaura lalle kitso na ado a ta wanke kanta ta tattara shi ta ɗaure ta riƙe wannan babu wata matsala sa ‘yan kunne sa abin wuya sa warwaro da kaya masu tsada masu kwalliya duk wannan an hana mace ta yi ba za ta sa turare a jikinta ba sannan ba za ta rika fita irin bukukuwa ba ta kai amarya zariya an kai da ita a ta je nan ta je nan ta je nan ta je suna ta je jiki ta je menene ta da a'a duk waɗannan mace za ta dakatar da su sai lokacin da ta gama wata hudunta da kwana goma mace ba ta barin gidan mijinta inda ya mutu nan za ta zauna sai dai in akwai barazana ga rayuwanta irin zamaninmu na yanzu na rashin tsaro waɗansu in sun san ainihinta ya mutu irin ‘yan daba ko top ko marasa imani za su tsallaka gidanta su mata fyaɗe ko su ci mutuncinta dan ana ganin inda kake din is not safe babu tsaro to sai ta je gidan iyayen miji domin ita ne za su taya su zaman nuna alhini da ta'aziyya ko kuma in dama gidan haya ne kuma mutuwan mijinta nan nata dama yana dab da kuɗin ya ƙare kuma kuɗin ya ƙare ba a sabunta ba sai mai haya ya fidda ita ta koma gidan mijin inda hali akwai inda za ta zauna ta gama ta kabanta in babu ta da gidan iyayenta duk wannan yana kamawa ko kuma a yayin zamanta na ta na rikin lafiya ya kama ta da dole sai an ba ta gado a asibiti dole sai an yi admitin ɗinta to kaga wannan laluran shi yasa take kwana a gidan da ba mijinta ba waɗannan laluran shari'a ta yadda da su amma in ba haka ba ba a yadda mace ta je har ta kwana a wani gu ba wannan gidan mijinta da take yin ta ka baɗin nan ba ba a yadda ba sai dai akwai wata matsala da ta taso ita ma shari'a ta dube ta irin mata masu aiki masu karantar da yara a makaranta nursery primary su ne-ne? ko wata mai mai aikin likita asibiti tana taimako wajen karɓan haihuwa da makamantansu wanda in ta ce za ta zauna har wata hudu da kwana goma ɗin nan za a samu matsala to galiban hukuma tana ba su hutun wata ɗaya ne hutun wata ɗaya shin za ta iya zuwa aikinta sauran wata uku da kwana goma da ta rage amsa e ya halatta amma za ta yi shiga na kwalliya ba za ta kula da shigan kwalliyan nan ba tozali ba jambaki ba gazal ba jajira babu komai da kayanta wanda suke na ƙasa-ƙasa wanda ba masu tsada ba kuma kada ta yadda ta kwana a wajen duk yadda aka kama in an tashi ta dawo gidan da take takabanta to wato wancan ɗin ma babu laifi tunda idon akwai lalura babu laifi a sa tozali inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ta kaba ba za ta hana mutum neman mace neman magani in ba ta da lafiya ba ina fata an gane Allah ubangi ya datar da mu babu na gaba shine babul jizam babu na goma sha tara babin kuturta kuturta aljizamu wani ciwo ne da yake kama mutum a jiki da yatsu da dabobi kaga suna cewa yatsun suna gutsurewa suna gutsurewa shine ake aka da ma'anan ki kuturta na so in turo muku a gurub amma na ce kuturta ka in an faɗe ta ayi kawai an santa ba sai an nuno ga yatsun a gutsure ba ko a lankwace haka akwai abin da ake kira albaras baras kuma wani ciwo ne da yake kama mutum sai ga fuskanki da hannunki nan kamar yadda wuta in ta ƙona mutum take barin fari-fari haka sai ga idan kirawun nan ya yi fari nan ya yi fari haka fuskanki yawa irin wannan shi ake kira albaras albaras shi ma ciwo ne wanda idan aka je likitocin fata suka ba da magani aka yi ta sa za ka ga yana ɓacewa yana sagewa da shi amma wannan kuturta ce wannan babu mai albarka إمام البخاري الله أبنجي للو إسل رحمة يا كامنا حديثي كمر حكا يسي وقال عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة يقول رضي الله عنه أجي أبو هريرة ألا قار يدعى قريش ينا سواه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لا عدوى لا عدوى wato babu wani ciwo da yake raɓan wani mutum wanda wai ana ɗaukar shi idan an raɗi mai shi babu wani ciwon da wai don an raɗi mai shi yakan dawo gun mai lafiya ko yana kamuwa shine adwa ya ya ake kiran shi communicable disease ko ne ko na eh, wai a ce mai ciwo kaza in kana zuwa kusa da shi ko kana shan da kofin da yake sha da shi ko cokalin da yake cin abinci da shi in kana ci ko kana yawan cuɗanya da shi ko zama da shi ciwon kai ma zai raɗe ka ko ya dawo kanka manzo Allah ce babu wani abu mai kama da haka kar mutum ya kuskura ya aƙidantu da wannan aƙidar ya aƙidantu da wannan aƙidar babu wani ciwon da ciwai don kara in mutum ciwon da kanki zai dawo kanka babu wannan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ke kamar da mutum wani ciwo bai da tasiri ya tashi daga mai fama da shi da Allah ya ɗora ma ya tashi da kanki shi ya zo ya same ka manzo Allah ce babu irin wannan ciwo a ce mai abinnan mai tuberculosis ciwon abin nan tari ko fuka ko menene in kana amfani da kayan san abinci shi zai dawo kanka ko in kana yawan raɓan shi numfashinsu in kake ka irin waɗannan abubuwan yawa na ɗawar su hepatitis su yawan sankara da wanda aka yi kwanaki din nan corona duka wannan manzo Allah ke babu babu wala tsirata babu canfi babu wani canfi a ce saboda aiwa ne ya gaisa da wani kuturu ne abin ya kama shi a yatsu ko kuma wani saboda yadda na muku bayani jiya zai tafiya da sassafe da asuban farko da asuba bayan sallar asuba zai tafiya sai ya gamu da jaki a hanya sai ya shamfaci tafiya yake daga ganin tafiyan nan babu sa'a babu alkhairi a cikinta eh, tun da ya fara gamuwa da jaki to sai ya shamfaci abun ko zai samu hatsari ko ɗan fashi za su tare shi ko kuma abin da ya je neman ba zai ma samu ba saboda an camfaci jaki ba dabba faje ta alheri ko ya yi karo da baƙin kare to amma da ya yi karo da tattabaru ina fata an gane sun bazu ko sun tashi furr haka to sai ya ji ƙarfin gwiwa na tafiya sai ya ji ya ƙarfafu a kan tafiya a kan cewa lalle lalle akwai alkhairi akwai sa'a yana zuwa abin da ya je nema innan nan sai ya same shi nan take ce ne na ga maka aikata tabarun nan ne ga Allah ya ba shi sai ya yi farin abin da Allah ba shi zuwa ga tattabara tattabara ba ta da tasiri ta baka wani abin da Allah ba shi bane ya baka haka nan mutum yana tafiyar nan da ya gaja shi yana zuwa aka ce ba yau ba ko an soke kwangilan mai sha'awa aikin aikin da na ga jaki da dama zan koma ko ya je ya ɗan hatsari ku ya ɗan kuje yake jakin nan ne duk wani abu mummuna da ya gamu da shi sai ya in ɗinki zuwa ga jakin in kuma duk wani alheri da ya gamu da shi sai rika farin inci akan tattabara shi ne ake kira a daga tsairu ne daga tsairu tsairu tsuntsu ko ce sai an ji mujiya a gidan jiya da daddare a kan gida mujiya ta hau kwano tana irin kukan nan ko wata bishiya aka ce kai ba lafiya sai wani kuma ya kamu da ciwo aka ce ma yuni ai tun da muka ji mujiya all na? eh ta yadda da annoba za mu zo ai bari mu karasa ne bai kaji abubuwan sun fito a ciki ina fata an gane ko wala tsirata ina kamfi kamfaci kamfaci wala hamata alhamata ita ce asalin mujiya din a ce saboda mujiya ta sauka tana yawan sauka a da magariba ana jin kukanta akan kwano ko akan bishiya na wani gida wani abu ya faru mara kyau sai a danganta shi da wannan mujiyar, kun san ana yawan danganta san rigare ta ko a ce mayu ko a ce menene bai ce babu wannan in kana da aƙidan wannan ka cire kada ka ya bata ma aqida wala safara babu safar watan safar yawanci akan tabbaci watan safar kaga muharram sai safar ko to larabawa da an haramta musu an haramta wa al'umman musulmi wata hudu ba sa yaki yaki inda wata hudun nan suka kama ba a yaki guda uku masu bin juna kaga zulqada da muke ciki yanzu wata ne na muharram zulhijja da za mu shiga watan hajji din nan nan da kwanaki biyar watakila ko insha Allahu ima wata ne na Muharram sai watan Muharram watan ɗaya na sabo shekaran kalandar musulunci ima Muharram sai a tsallake watanni kusan biyar sai a je Rajab sai a je wajen Rajab to larabawa da a jahiliya su suna rayuwar ta'addanci idan mutane ba su da kudin kacewa sai su kai ma ƙabilan da suka rena farmaki in suka kakkashe mazajen sai su kamo ƴaƴansu da matansu a matsayin bayi sai su tattaro duk dukiyoyinsu a matsayin ganima rayuwa ce ta wanda mai ƙarfi ya danna ya kashe mara ƙarfi ya kwaso dukiyansa to wani sa'i suna fama da wannan talaucin da rashin to sai su ga watan zulƙada ya kama zulhijja ya biyo muharram ya biyo sai su ga gaskiya ya mutu abun yi nisa ba za su iya jira ba to sai su kai farmaki a muharram kun ga sun keta watan da Allah watan hurumi da Allah ya wata mai alfarma sai su ce wai su replacing ɗinki da watan safar sai sun maye gurbin shi da watan safar ai watan safar an halatta an halatta yaƙi ko safar muharram safar sai rabi'ul awwal rabi'ul thani jimada al-awwal jimada thani sai rajab sai sha'ban sai ramadan sai shawwal to idan yayi tsawon wata rana kuma sai su keta hurumin safar din ko zulhijja sai su ce sun biya shi da wani wata can wanda ba na alfarma ba wannan shi ake kira annasi'u annasi'u wato wata na haram da aka haramta yaƙi sai su keta huruminsa watan da aka haramta yaƙi kuma su to yanzu su sun haramta wa kansu wannan watan a madadin wancan da suka keta huruminsa saboda sun samu abin abinda suke so yanzu saboda su tsaya har wata uku din nan suna cikin takura na rashin kwabo na rashin abin da za a ci kuma idan suka ce za su haƙura sai bayan watannin za su zauna cikin takura to sai su keta cikin waɗannan watannin ɗaya sai su mai gurbin shi da ɗaya daga cikin watannin da aka halatta ce a ciki ina fata an gane dai ina fata an gane to shi ne ake kiran nasi'a sun tura wannan watan na haram ɗin zuwa wancan watan na halal sai su keta wannan sai su ɗauko na halal kuma sai su haramta shi Allah ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufri bayan kafircin da suke kai to halatta wannan watan ma na watan alfarma da suka halatta su haramta watan kuma na halal ɗin shi ma wani ƙarin laifi ne akan kafircin da suke kai to Allah yake babu wani safar wai a keta wani wata mai alfarma a bai gurbin ki da watan safar babu wani kauli na malamai kenan ko kuma watan safar din suna kamfatan ki shi ma idan watan muharram ya wuce watan safar ya kama to ba a ɗaura musu aure a ciki suna kamfatan watan cewa yara za su zo na kasassu idan mutum ya aure a watan safar har ya tara da iyalinsu, to yaro zai zo makaho ko mai hannu ɗaya ko mai kafa ɗaya na kafashe dai yawa ko mutum zai yi wani abu na alkhairi idan watan safar ya kama sai su camfaci watan cewa ba za a samu alheri ba ba za a samu biyan bukata a watan ba to shine manzon Allah shi ma ya mi ya soke wannan al'adar in ba ka samu ba Allah ne in ka samu Allah ne wata bai da tasirin ya hana ka ko ya baka jaki bai da tasirin hana ka abinda Allah ya kaddara maka tattabara ba ta da tasirin ta baka duka irin wannan ina fata ana ganewa ko ba su babu irin waɗannan kwata-kwata annabi ya yi kwandemin isu al'amura ne na jahiliya annabi da aka zo musulunci ya yi kwandemin ɗinsu sai ce kar musulmi ya aƙidantu da waɗannan aƙidun idan mutum ya aƙidantu da su to yana da gurɓatacciyar aƙida wanda ba ta cikakken ahalus sunna wal jama'a ba yanzu kun ji manzo Allah ce babu wannan sai kuma ɗaya ɓangare na hadisi sai ce wa firra min al ka guji kuturu in ka ganci kama ta min al'asadi kamar yadda in ka ga zaki take gudunsa ka in ka ga kuturu ka guje shi in ji manzon Allah ah, mutumin da aka ce ka guje shi me yake nufi an yadda ka yi mu'amala da shi kenan an yadda ka sha hannu da shi an yadda ka zauna da shi ka soɗanya da shi yawa yadda in ka ga zaki ma malan ka guje shi haka in ka ga guturu ma kuturu maka guje to sai wannan abun sai ya kawo kuma wani ɗan dan damuwa a zukata ha an ce ciwo babu wani ciwon da ke raban mutum sai aka ce kuma in ka ga kuturu ka guje shi yanda kake gudun zaki me yake nufi kenan ka ga aibi ma'ana ciwon shi zai raɓe ka kenan to sai malamai suka samun masa mafita mafita suka ce da farko da aka ce kuturu in ta ganki ko da ka yi cuɗanya da shi ko da ka gaisa da shi ko da kuna zama tare da shi ko da kuna kwana gado ɗaya tare da shi ki ba zai taɓa kama ka ba ya ka haka nan mai ciwon eh, tarin tb ya ce in ka amfani da cokalinki ko su ko kuma plate da yake cin abinci yanzu don girman Allah mu a musulmin da za ka kwana karanta mutane wannan kace daga manzon Allah ne akwai masu yadda? na? na akwai wanda ba za su yadda ba musamman ma wanda suka karanta cututtuka a boko musamman likitoci musamman ba za su yadda ba wani ko mura yake yi ko atisawa kake idan ya ga kana yawan yi zai zo da face mask saboda zai ce wannan zai watsa mai kwayan cuta to tun da manzon Allah ya san akwai waɗanda ba za su taɓa yadda ba to maimakon ka ta lalace sai annabi ya samu maka way out mai sauƙi yace to right from the beginning karka cuɗanya da su ɗin amma ba wai don in ka cuɗanya da su za ka kamu ba ne no takan yi Allah ya ƙaddara kuturtan a kan wannan a Januwari 2026 ɗin nan kuma kai kuma Allah sai ya ƙaddara maka a mat kai ma za ka kamu to kuma kuna cuɗanya da juna shi da ya riga ka kamu kamuwa a Januwari, kai ka kamu a February tsaka a March sakamakon cuɗanyuwa da kuke cuɗanyuwa da kake ne zuciyarka za ta baka shine ya shine ya raɗe ka alhalin annabi yake ba haka ba ne. Allah ya rubuta tun a lauhin mahud shi zai kamu a 1st of January kai kuma za ka kamu a 20th of march tsakanin kwata biyu da kwana ashirin amma tun da kana cuɗanya da cikin kullum kuna zaman tare ɗin mutane za su to ka gani mun gaya maka ka gani ka samu to wannan sai ya sanya mai ya yi samu tabo a aqidan to sai sa masu irin wannan raunin manzo Allah ya ce ka guji kuturun ka guji masu irin wannan tarin cizin matukan idan har in ya kamu ka kamu din ba za ka taɓa natsuwa cewa yanda aka fare shi akan wancan kai ma yau Allah ya fare shi akan ka a'a za ka fi natsuwa akan cewa mu'amala da shi ne ya sa ka kamu ya raɗe ka ne to manzo Allah ya ce to saboda ka kare aƙidanka kada ka yi mu'amala da su ɗin in ka sau kana da raunin aƙida amma idan ka san aƙidanka tana da ƙarfi ran da ka kamu za ka ce ni ma yau Allah ya ɗora ba za ka ce zama da wani yau na ya raɗe ni ne ma na kamu in ka san aƙidanka tana da ƙarfin da ba za ka ce wani ba ne ya raɗe ka Allah ne shi ma ya ɗora maka yanda ya fare shi a kan wancan to ba ka da matsala za ka iya interacting da su ka mu'amala da su amma annabi yace tabbas babu su kuma kada ka yadda ka aqidantu da wannan to kun gane hikiman da yace ka guje su saboda kar Allah ya fari abun akan ka yanda shi ma ya fari akan wancan wani ya zo ma manzo Allah sallallahu da wannan case yace ya rasulullahi wani bai da lafiya amma mun mun dan kauce masa ba ma mu'amala da su karya raɗe mu sai annabi ya ce to shi wancan ɗin ina ya je shi aka ya raɓu ɗin wajen wa ya je ya kamu da shi a'a wajen ki muka fara gani babu wani wanda ya je ya kamu ya kamar da shi sai yace yanda kai ma in ka kamu ɗin Allah ne ya kamar da kai yanda ya kamar da shi ba tare da wani bane ya raɗe shi to kai ma haka ɗin amma aƙidar mu tana da rauni aƙidar mu tana da rauni kamar yadda na karanta mana kwanakin baya da manzo Allah sassalaki duk wanda ya fi dabinon ajiwa na madina ƙwaya bakwai duk wani poison duk wani abin a duk wata guba ba za ta tasiri ba duk wani sihiri da aka mai ko da duniyar masihirta sun haɗu a kanki ba za su samu galaba a kanki ba to sai aka zo wani ba yahude suna interview da wani musulmi ana kallo a duniya on on on on sai ce ai in kai mai gaskata annabi musulmin gaske ne ga abin da annabin ku ya faɗa in ji ba yahude in ka gaskata ki a kama da duniya bakwai in ka kasa ka guba mu gani yace bismillah aka ki dabino guda bakwai ɗin nan ba yahuda ya kawo guba da tafi halakar da jama'a ɗan adam kasan da yake mugu ne dama ba zai kawo fiya-fiya haka ya sama-sama ko ko ko shinkafan ɓera da ake cewa menene ne zai kawo the most dangerous one sai ya kawo mutum ya ce ka ka ka zuba ka ta in ka imani da annabin nan kuma ya sa ana ganin su duk duniya to amma fi sabilillahi da waɗansu mu za a ƙalubalance su irin haka dai ba za su ta za su ce mu dai mun imani da annabi sadiqul masduq ne ya eh, amma na ce unta din baka isa ka sa ni unta ba ba wai don bana imani da wani zai nemi dai yanda zai ɗan zai tauce to kaga irin wannan mai imanin da a can ciki a tsorace yake yana karkarwa a basan baki ne ke pretending to kar ma ya shaɗi don abun bai je har yawa da ana son abu ne har zuciya tsakaninka da Allah har zuciya tsakaninka da Allah to shi yasa aka kawo wannan in sai kaga kamar akwai contradiction babu wani ciwo mai raban mutum amma in kaga kuturu ka guje me yasa zai rade ni kenan kace ba zai rade ka ba amma ga dalili in kana da raunin imani zaka ce shi ne to kuma an samu matsala a kidan ka kenan wannan shi ne hikima Menene ne kake kan abu eh annoba akwai ta eh annoba akwai ta eh annoba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dama annoba mun sani idan wadansu suna fama da annoba kar su shiga wajen masu menene masu lafiya kuma masu lafiyan kar su shigo wajen masu fama da ita ba wai don ko za a kamu ko ba za a kamu ba wannan shine doka aka bayar na naka sami ina wa tsana amma wannan hadisin ya nuna ba wai don waɗancan za su raƙi waɗancan ko su kamar da waɗancan ko waɗannan in sun shigo su su kamu ba ne irin wannan ɗin ake so a kaucewa yawa sannan ko da ba wannan hadisin annabi yake ga ka'ida in waɗansu suna fama da kaza kar wasu su shigan musu sun kuma kar su shigan ma waɗancan karka tambaya don za su kamu ne ko ba za su kamu ba dokan kenan da annabi ya sa in ya bayyana dalili alhamdulillah in bai bayyana hikima haka ba kai dai naka sami ina wa ata'ana sami ina wa ata'ana kenan naka an gama ina fata an gane ku yawa alfijir na ce towa ku yi sallah raka'a biyu rana na gocewa daga sama ku yi hudu za ka ga ka tambaya me yasa can biyu me yasa nan hudu naka kawai yanzu kawai alfijir na ce to raka'a nawa biyu na ku sallah asuba rana na gocewa daga sama na yi raka'a nawa na sauke nauyi ne dalilin can raka'a hudu kuma a asirce nan biyu kuma a bayyane wannan ba nan haka ake so Allah yake a matsayinka na bawa ka masa babu wani interrogation babu wani tambaya na ka sami ina wa a ta'ana can magariba kuma tana yi rana na faɗuwa ku yi uku bayan shi kuma ku yi hudu me hikimar haka na ka sami ina wa a ta'ana haka ake so haka ake so ina fata an gane a wani hadisi manzo Allah duk wanda ya tashi daga bacci na dare idan zai yi alwala kada ya tsoma hannayensa cikin sai ya wanke hannayensa ta uku yake domin ɗayanku bai san inda hannunsa suka to karka ce ni ai na sa safa safan hannu na san kuma inda hannuna suka kwana saboda haka zan tsoma ai hannuna ba najasa hannuna ba komai a'a haka ibadar da ka'idar ta naka kace na bi kawai ke sa yahudawa irin yawan tambayoyi din nan sai annabi ce fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasaratu Abin da ya halakar da magabatan al'ummomin da suka gabata musamman yahudawa yawan tambayoyi da tone-tone idan an ce su yi abu su ba su cewa to kawai Allah ne faɗa manzo Allah ne faɗa ku je ku to me yasa sai an yi haka to wannan kwakule kwakulen da tambayoyin da abin nan shi ya halakar da su ku yanka saniya kawai ku bigi wannan yaron da ya mutu da wani ɓangare na nama suka ce me launin saniya me launi aka ce da launinta suka ce a a eh, wani irin saniya aka ce kaza ya launinta aka ce kaza ya take a ƙara mana bayani demo suka yi tambaya demo Allah ya ƙara ƙuntata mutu, to ba a so Allah ubangi ya sa mu dace wani sahabi ya zo ya nace annabi kullum aka zauna ya rasulullah babanki ya mutu fa kafin musulunci kafin jahiliya a jahiliya bayan musulunci ya zo in ya zauna wajen manzala ce ya rasulullah babana aina yake ne manzo Allah ya yi shiru aina yake ya yi shiru aina yake ya mutu tun a jahiliya kafin musulunci ya zo ko ba kai kaɗai ba ne babanka ya mutu amma kullum in ka zauna wajen manzo Allah ya rasulullah babana a ina yake babana da yana ce kullum yake yana wutan jahannama kenan ya kiro ne zai nema mai gafara zai zauna cikin bakin ciki da kunci to sai janyo a kai. Abunda aka rufa a bacci a rufe mana bacci a rufe mana to an ce yana wuta yanzu kullum yana nan damuwa bakin ciki kana ce Allah ka gafarta masa a kama ka da laifi ba a yadda ba ba za ka iya ciro shi ba ba za ka iya mai sadaka ka amfani shi ba to ne na tono wannan damuwan kullum babana na wuta yana ranka da kai bacci ka farka mahaifina na wuta mahaifina na wuta me irin wannan to ne to ne kenan to la tasalu an asya in tubda lakum tasu'ukum Allah rufa mana asiri babu na ashirin babu almannu shifa'un lil ayni almannu wani abu ne kaman na? na? yawa na tura muku ko? na tura muku wani abu ne idan aka yi ruwan sama sai ka ga yana fitowa yana kaman kumfa haka yana dunkulewa a kaman mushroom yake wani naman gara ina mushroom amma shi ba haka yake ba shi bai da jijiya bai da kuma ganye a dunkule yake za ka gan kaman kumfa kumfa kumfa haka kamar bolon-bolon haka yana da abin nan ana yana da ɗan ɗauke da ruwa-ruwa haka shine shine al man mustafa'un lil am lil ayn ana matsa wannan ruwan abu idan aka same shi na tura muku sai za ku gani wataƙila waɗansu su gano shi yawa akwai wanda suka san shi irin waɗannan abubuwan wanda suke ƙauye sosai ya eh, suke yawo a daji suna a cikin gari na? eh daji daji kwarai da gaske da za ka ga muna tsinkansu muna in mun zo da sandaye mu buga su fas sai ka ga ya fashe ya tarwa ko mutum ya tsinke shi ya bol da shi kana buga shi kamar bola ya tarwa Eh kawai dai a yi ta bugun su kawai haka ana kiran shi alkam'at alkam'at haka ake kiran shi to min al-manni. yana daga cikin mannu irin abincin da aka saukarwa banu Isra'il anzalna alaihimul manna salwa, duk yana ci ina jin ana dafa shi suna amfani da shi su ci kamar yadda kake ganin mushroom din nan naman gara muke ce ma. Allah ruka mana asiri to irin wannan idan aka samo shi aka matsa ruwan shi in ji annabi ana iya ɗiga shi a ido ga mutumin da yake fama da ciwon ido shi ma na turo muku shi za ku gan a group laraba suna samo shi har suna matsa shi ana sa shi a kwalba a yi fakijin nashi in modern way haka kama a likitanci suke samo shi zallar ruwanki suke matsa shi suna sa shi a irin ɗan abin na ɗin ana matsa shi haka idan mutum ya je saudiya ya tambaya yana abin nan za ku ga duk abubuwan da suke yi do malamai a cikin sharhi suka ci a'a ana nufin ruwanki ingredients ne akwai abun da aka haɗa da shi ba wai zallanci ba ne wani suka ce tun da annabi ya faɗa zallanci zallanci ne amma ba zai hana a gauraya shi da wani abu ba amma in ka sa shi zallanci in babu laifi to shi imamul bukhari ya rawaito hadisi yake haddathana muhammad ibn al-musanna haddathana gundarun haddathana shu'batu an abdul malik sami'tu amr ibn هريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة هنا أبون كنا الكمأة من المني هنا daga cikin wannan abubuwa na baiwa da Allah yayi wanda yake saukar da su a ci a ɗiba a ci kyauta wa ma'uha ruwan idan aka matsa to sifa'un lil aini waraka ne gani ga ido waraka ne ga ido wa qala shu'batu shu'batu yake wa akhbarani al-hakam an al-hasan al-urani an amr ibn hurayth an sa'id ibn zaid an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala shu'batu lamma haddathani bihi al-hakam lam unkirhu min hadisi Abdulmalik. malik yace hakan da ya bani labari ban musa ba domin na taba jin hadisin daga abdul malik sai da aka samu waɗannan abubuwan duka dai wannan daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga da ba don hadisi ba sai kai ta gamuwa da ke kawai baka san amfani shi ba baka san amfani su ba shi magani haka yake sirri sai kaga wani ganye kullum kana taka shi a kofar ɗakin ka ko a bayan windo. sai kaga kawai sai wani gun in aka je aka nuna maka aka ce ne ke magance ka za kai mamaki ke magance kai mamaki akwai wani irin abinda ke yaƙo a ƙasa haka za ka ganci mai kauri haka mu dai ana sare shi a daji a abin nan amma da muka je sudan muka samu miya ne mai tsadan gaske suke miya da ni wannan abun eh wannan abun da shi na eh haka ne to kaga haka al'amari yake sai ka ganci miya ne sosai to sai ka samu da da abu kana taka shi fa kana kana son wani magani ba ni, ya san ka in ya gaya maka amma ba zai gaya maka ba ya sai ka daura mai sa sa'yar shekara biyu in kana so ya nuna maka maganin kaza da kake nema a wajen wallahi kana daura mai bijimi sa ana kore shi sai ya zo ya kawo ka har kofan ɗakin ka ce, ka ga wannan ganyen eh shi ne ba ni bijimi na shi ba ka isa ba sai da ya tabbatar an kaɗa ya ce sirri kenan sanin abin nan ba za a baka kyauta ba ta haka al'amura yi shi sa babu magani ciwon da ba magani in ji manzo Allah sai dai kawai rashin sanin mutum wani abu mata kake kake kaga an je Egypt an kashe miliyoyi an je India an kashe miliyoyi an je Dubai sai ne sai kai da Allah dawo sai nuna maka wani magani sai ka murza ka shafa sau uku shi kenan wallahi amma he kaga ka dan tasa mai alheri na dubu ɗari biyar da ya nuna ma ɗin amma ka kashe miliyoyi haka ɗan adam ne to Allah uwan ya bamu lafiya Allah ya kare mu daga irin waɗannan cututtukan Allah ba mu lafiya mai albarka da za mu gode wa Allah da ita ba mu saba wa Allah da ita ba masu fama da rikin lafiya Allah warkar da su da sa kuma kafara ne ga zunubansu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا anta نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم alaikum wa rahmatullahi wa امين نعم amin na'am cikin littattafan da za mu karanta akwai ni bawan Allah ɗazu daga cikin dattaɓan wannan masallacin Allah saka musu da alkhairi ya ba da dubu ɗari ko? Kofi nawa kenan dubu ɗari. Talatin da talatin da uku alhamdulillah wani kuma mutum ɗaya ya na? shi ne na biyu ba? Eh, eh, littafin ne eh, dubu uku uku uku an ba da dubu ɗari a buga kaga ya kama talatin da wani abu talatin daidai yawa talatin daidai to wani kuma ya ba da na goma sha biyu a yau shi ma littattafai goma sha biyu Allah saka musu da alkhairi biya nawa aka bayar hamsin da bakwai littattafan to dama ɗari da hamsin muke nema ina jin wanda zai ishe mu a majalisinmu madadin siyasatu shari'a da muka gama a kitabu tauhid kenan to wannan ɗin ɗari da hamsin muna ganin in Allah da zai ishe mu eh, to Allah ubin ya saka jan uwa da alkhairi Allah musu albarka ya yi wa dukiyansu albarka Allah ya ba su lada a kowane harafi da za mu karanta na littafin har mu gama ce har a ta amfanuwa da shi Allah ya karba musu a matsayin as-sadaqatul jariya da masu zuwa su saurara da masu karanta shi in duka Allah mana albarka gaba ɗaya, Allah raya mana wannan majalisi mai albarka ko bayan ranmu dai Allah wani kada ya kaide ya zamanto kullu yana haɓaka kuma kada Allah ya nuna ranar da za a karanta wani abin da ba sunan manzon Allah bane ko kuma ba daga littafin manzon Allah bane Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi